Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin Magajin Wilberforce sabon salo wanda ni marubucin littafin nake kawo muku wannan shi karatu na ɗari huɗu wannan shi karatu na ɗari da shida. A karatu na baya mun tsaya inda alƙalin ya damƙe wannan magani da hannu bibbiyu idanuwansa kawai haske suke yi suna alamun IRID kawai kuɗaɗe ne yake hango su suna kwaranya zuwa cikin daular armad A ƙarshe dai Ahmad duk da ya wangale baki ya kuma zare ido yana ta tunanin anya ko ya kamata kuɗi ya rufe musu ido to amma dai babu yadda zai yi yana yadda alƙalin ya bayyana abin tabbas kasuwa ce za ta buɗe babba. Abu ne kuma sananne babu wani gari babu wata daula wadda take ci gaba ba tare da kasuwa ba. Kasuwanci shine ne ginshiƙi ya zamanto cewa mutane suna shigowa cikin garin garinka su sayi kayanka kai ma kuma ka sayi nasu kai komo shi ne yake kawo kuɗin shiga shi ne yake bunƙasa shi ne ma zai janyo mutane daga wasu sassan ma su yi sha'awar zuwa garin ka su tare daga nan kullum darajar nahiyarka da ka ƙaruwa za ta dinga yi sashin nasu da ake ganin ɗan ƙaramin sashi ne a wannan nahiya idan dai har kasuwa za ta buɗe zai ci gaba da yin sama ne a halin yanzu a wannan sashi a wannan nahiya gabaki ɗaya wadda take ɓangaren teku za ka samu cewa akwai sashi ɗaiɗaiɗaiɗai har guda shida kuma daga cikin wannan sashi guda shida sashinsa ne mafi ƙanƙanta to amma kuma daga yanayin yadda alƙalin yake bayani idan dai da za a ce kasuwar za ta buɗe masa haka kuma maganin ya karɓu da ba abin mamaki ba ne daga kowane sashi daga cikin wannan sashi guda shida a wannan nahiya ka samu cewa mutane suna shigowa suna siyan kaya wani abu wanda ba a taɓa gani ba a bisa binciken da Ahmad ya yi na takaddun da ya samu a babbar fadar sarkin Tiriba lokacin da ya dawo wannan yanki ya gano cewa akwai ma wani sashi daga cikin wannan nahiya wanda mutanensu ba su ma taɓa wa wannan sashi ba a ganin su wani kawai tsohon ƙauye ne wanda babu wani abu mai amfani da za su zo su samu a wajen Wannan dalili yasa kowa yake ci gaba da yi wa wannan sashi kallo a matsayin ɗan ƙaramin ƙauye. Ga shi dai manyan garuruwa ne da shi guda goma da ƙauye ɗaya, amma kuma hatta sashen Sarki Montaj wanda suke da garuruwa ashirin da ɗaya kallon reni suke yi wa wannan sashi. A idanuwansu baki ɗaya garuruwan da suke sashin har da wancan ƙauyen guda ɗaya kaf ai musu kuɗin goro a ce kawai manyan ƙauyuka ne. To kuma Ahmad ya riga ya sani cewa kasuwanci zai iya canza akalar wannan lissafi. Na farko dai dama ga baki ɗaya kowace daula idan aka kalle ta a wannan zamani za a gano cewa akwai ginshiƙan abubuwa guda biyu wanda yake sa wannan daula ta ci gaba. Na farko shi ne harkar ƙarfi, ƙarfin izza, ƙarfin runduna da kuma ƙarfi na su kansu gama garin mutane da suke cikin garin a ɗaya ɓangaren kuma akwai ƙarfi ta fannin tattalin arziki da kuma kasuwanci ko da kana da ƙarfin runduna idan baka da ƙarfin tattalin arziki za ka samu cewa baka isa ka ɗaga masu ƙarfin tattalin arziki yatsa ba dole ne kowane gari kuma kowace daula ya zamanto cewa ta haɗa waɗannan abubuwan guda biyu Daga cikin abubuwa da littattafai da marigayi Yarima Ahmad ya karanta wanda kuma har yanzu suna cikin ƙwaƙwalwarsa akwai wani littafi wanda yake bayani akan dalilai da suka sa babban birnin Wilberforce ba zai taɓa karyewa ba. Kai da littafin ya bigi ƙirji ya ce ko da a ce daular Wilberforce za ta karye shi wannan garin ba zai karye ba. Wanda za su zo su maye gurbin Wilberforce dole su ma a garin za su zauna. Babban dalilin mai wannan rubutu da ya bugi ƙirji ya wannan ikirari shi ne dukkanin wata babbar ƙungiya kama daga kan ƙungiyar kings Legend zuwa kan ƙungiyar da suke samar da magani a gabaki ɗaya duniya zuwa kan ƙungiya wadda suke samar da hatimai gabaki ɗayansu waɗannan ƙungiyoyi wanda za ka iya cewa su ne cibiyar kasuwanci ta duniya a yanzu gabaki ɗayansu babbar shalkwatarsu tana babban birnin na wilberforce adadin kuɗi da yake shiga babban birnin wilberforce a kowace rana da wanda yake fita za ka samu cewa kuɗi ne wanda kai ma ba zai ɗauka ba adadin kasuwancin da ake yi ƙananu da manya banda kuma kasancewa dukkanin wata ƙabila za ka samu cewa suna kula da wasu 'yan manyan kamfaninnika su ma a babban birnin Wani dalili ya sa za ka samu cewa tattalin arziki idan ana zancensa to fa gabaki ɗaya ya tattare a babban birnin wilberforce eh tabbas akwai garuruwa da dama musamman na manyan ƙabilu wanda su ma suke da manya-manyan kamfaninnika wanda suke juya tattalin arziki to amma ba za a taɓa kwatanta su ba da babban birnin na wilberforce armad ya san wannan saboda haka dai za ka iya cewa ya fuskanci ta inda alƙalin ya ɓullu bayan ɗan lokaci dogon numfashi ya ja ya kuma duba alƙalin ya ce yanzu idan kana so za ka buɗe kamfani guda ɗaya wanda yake samar da waɗannan maganinnika na warkar da ciwukan fata magani irin wannan guda ɗaya guda nawa kake buƙata a kowace rana ta nasa ɓangaren Ahmad ya riga ya san cewa ba wai kaɗai a tunanin ribar da za a samu ba ne a'a ta yaya za a samar da kaya idan dai har adadin maganin da suke buƙata zai daƙile shi a ƙoƙarinsa na ƙara ƙarfin izzarsa ko kuma zai daƙile ƙarfin rundunarsa to fa dole abu ne wanda ya kamata a zauna a sake masa tunani dole yana buƙata ya zamanto cewa wannan harka ta kasuwanci bata shiga masa harkokinsa na ƙarin neman ƙarfin izza ba alƙalin ya ɗan yi jim nan da nan ya ɗauko takarda ya fara lissafe lissafe ai daga cikin baiwar alƙalai shine su ne suke kula daga baki ɗaya kasuwancin gidan wilberforce ai abu ne sananne su fa alƙalan ba ma a san su da harkar izza ba eh tabbas dukkaninsu manyan ma'abuta izza ne amma kuma renon da aka yi masa na kula da kasuwancin gidan wilberforce ne da wasu al'amura na ƙarƙashin ƙasa da harkar gado da kuma harkar tarihi saboda haka alƙalin masani ne na musamman a dukkanin fannoni da suka shafi kasuwanci minti ɗaya kacal ya ɗauka kafin ya gama lissafi akan takarda da alƙalami ya kuma miƙo wa armad wannan takarda shi ba tuni kawai shigowa airid yake gani airid ya kalli armad ya kalli lissafin a bisa ƙiyasi a farko kafin harkar kasuwancin ta kankama a kowace rana za a buƙaci wannan magani guda ɗaya, ɗaya, ɗaya, har guda ɗari biyu kowane guda ɗaya za a narka shi a cikin ruwa cikin durom guda ɗaya daɗin daɗawa kuma za a samar da gora aƙalla a kowace rana wanda za a dinga ɗaure wannan maganin a ciki aƙalla kowace rana za a dinga samar da guda dubu biyar zuwa dubu bakwai daɗin daɗawa akwai gini babba wanda ake buƙata ɗaya daga cikin gine-ginen da suke ƙarƙashin fadar garin Tiriban ita za a amfani da shi banda kuma adadin ma'aikata wanda su ma duk a lissafe suke a rubuce alƙalin ya ba shi bayan ɗan lokaci Ahmad ya ƙiyasta ko a halin yanzu yana da wannan magani na hasken fata aƙalla guda dubu uku a cikin jakar tsafinsa magana kuma ake ta ɗari biyu a rana saboda haka dai tsawon wata guda ba ma lallai ba ne ba Ahmad ya kalli hanyar inda ake sai da magani Kawai a kullum zai dinga ɗiban guda ɗari biyu ne ya ba wa alƙalin wataƙila ma ya lissafa na sati guda ya bashi shi. Shi alƙalin shi zai je ya ci gaba da kula da harkokin kasuwanci. Ahmad baya buƙatar ya sa baki a ciki. Saboda haka da armad ya kai wannan ba matsala ba ne. Zan iya samar muku da guda ɗari biyu a kowace rana. kai kuma ta ɓangaren ka ka je ka samo ma'aikatan ka kuma gyara wancan gini sannan kuma ko da yake wannan kai za ka gaya min amma ina gani idan dai har da gaske yi za ku to ya kamata ka ɗauki mutane da za su shiga gari su fara tallata wannan magani Ahmad ya kaɗa hannu a take fito da maganin guda ashirin ku yi amfani da wannan wajen tallata maganin ku shiga cikin gari dukkanin wani mai larura a bashi maganin a matsayin kyauta mutane su fara ganin aikin da maganin yake kafin mu zo mu ce za mu fara siyar da shi ko da jin wannan batu sai alƙalin ya yi murmushi ya kuma gyaɗa kai cikin amincewa ya ji daɗi yanayin yadda ya ga tunanin yariman nasa ya fara karkacewa zuwa harkar kasuwanci a ransa a daidai wannan lokaci yana ji cewa da a ce dai haka dafi yake da a ce haka harbin kibiya yake da a ce haka in mutum ya kusa mutuwa yake juyewa ga baki ɗaya halinsa ya canja ya zama jarumi ya kuma samu babbar fasaha to da kowane ɗan adam a duniya zai so a harbe shi da kibiya ya kusa mutuwa kuma ya dawo sai dai kuma alƙalin ya riga ya san irin wannan abu ne da yake faruwa su ɗaya a cikin miliyan saboda haka dai ba abu bane ba da zai yi burin ya faru a kansa an gama ranka ya daɗe bayan wannan ranka ya daɗe ina ganin a tare ya kamata dukkaninsu mu buɗe su hatta wannan kamfani na maganin nukan ƙwari da kuma na masu kula da doki duk da yake cewa tabbas bana tunanin za a samu kasuwa sosai a wannan kamfaninnuka guda biyu kamar yadda za a samu na wannan magani na hasken fata amma dai su ma suna da kasuwarsu kuma a hankali kasuwar da maganin hasken fata zai ja mana ita ce za ta ƙara bunƙasa kasuwar su ma wannan guda biyu wannan ɓangaren kenan ranka daɗe ina ganin ragowar ga baki ɗaya da wannan da suke ƙara izza ranka daɗe da wannan na kuzarin da kuma wannan guda biyu da suke ƙara ƙarfin fata da ƙarfin tsoka su kuma za mu yi amfani da su mu ƙara ƙarfin mu na san cewa tuntuni kana yin haka to amma halin yanzu abin da nake gani ranka daɗe ba mu da lokaci kamata ya yi mu tattare dukkanin mu mu ci gaba da karɓan mutane musamman mutanen da da suke cikin rundunar mu mu ci gaba da ƙara samar da diba ci gaba da ƙara samar da mutane wanda suke da taurin fata da ƙarfin jiki ina ganin ranka daɗe wannan ita kaɗai ce hanyar da za mu bi a yanzu mu ci gaba da bunƙasa komai da kuma gyara mu. ko da alƙalin ya zo na a sai armadi ya murmushi mai ɗaci magana ta gaskiya ita ce Ahmad ba shi da damar da zai iya yin abin da alƙalin yake faɗa. Wannan maganinnika guda huɗu wanda alƙalin ya faɗa da na kuzarin da na izza da na ƙarfin fatar da tsoka ba wai kamar ragowar maganinnikan ba ne ba guda uku wanda alƙalin yake zanta a kasuwanci da su. Na farko dai Ahmad yana da yaƙinin zuwa yanzu ba zai ƙara buƙatar maganin hasken fatar ba tunda yake dai ya gama da fatarsa. a cewa system ɗin ya kai kaso ɗari cikin ɗari duk da yake cewa shi abin da yake gani kaso casa'in da tara yake gani to amma dai ya san cewa zai yi wahala ya ƙara buƙatar maganin a nan kusa saboda haka ko da ya samar da maganin zai iya amfani da shi wajen fannin kasuwanci haka shi ma maganin dokin da kuma maganin kwanan duk ba abubuwa bane ba wanda armal yake buƙata a jikinsa saɓanin ragowar wannan maganin naka guda huɗu dukkaninsu babu wanda Ahmad baya buƙata kai tsaye hasali ma idan da a yanzu zai samu wani maganin na fata to ya gwammace ya ba wa Nusi ta ƙara ƙarfin fatata. daɗin daɗa su kansu maganikan da suke ƙarin izza maganika ne wanda shi kansa yake buƙatarsa a jikinsa ba dare ba rana kuma kullum ƙasa suke yi suna ƙarewa saboda haka dai ba magana ba ce ba ta cewa armada ya dinga ɗibansu yana ba wasu idan ya zama na cewa dukkanin rundunarsa suna ƙarfi to amma shi kuma ƙarfinsa baya ƙaruwa al'amarin ba zai ƙare masa da kyau ba akwai littattafai da yawa da yawa na tarihi wanda suka yi magana a kan runduna mai ƙarfi to amma kuma sarki rarrauna kawai sai a tura mutum guda ɗaya cikin dare ya sa baƙaƙen kaya ya rufe fuskarsa ya silale ta cikin rundunar ba tare da kowa ya gan shi ba ya shiga har cikin ɗakin sarkin ya kashe shi sai dai kawai wannan rundunar su tashi da safe su tarar cewa ba su da sarki rundunar za su rikice a rasa gane kanta a rasa waye zai shugabanci rundunar suna cikin wannan hargitsin kawai wacce runduna za su shigo musu su zo su karar da su labarai ba adadi sun yi magana akan irin wannan kuma ba wani abu wannan labarai suke ƙoƙarin koyawa ba illa a kullum sarkin kowace runduna ya kamata ya zama shine mafi karfi a cikin runduna wani abu ne sananne hatta a daular wilberforce Babu wani sarki wanda ya taɓa mulkar daular Wilberforce face wannan sarkin ya zama shine kowa ƙarfi a daular. Kuma haka yana daga abin da ya sa za ka samu cewa daular ta Wilberforce ta ƙi karyewa. Duk yanayin yadda Makiya suka yi ƙoƙari su haɗa hannu waje guda wajen kawar da daular za ka samu cewa sun kasa. Duk da yake cewa Ahmad yana matuƙar so ya ƙara ƙarfin rundunarsa, to amma ba zai faɗa wannan tarko ba dole ne ya yi amfani da dukkanin wata dama da ya samu wajen ƙara ƙarfin jikinsa. A halin yanzu maganin ƙara ƙarfin tsoka ko nusi ba zai ba shi ba, har sai lokacin da ƙarfin tsokarsa ta kai kaso goma cikin ɗari. Shi ma a haka idan ya samu maganin zai raba shi ne kaso aƙalla ɗari, wataƙila ya ɗauki kaso saba'in ya ba wa nusi kaso talatin. Duk da yake cewa ya san Nusi tana daga cikin mutane na hannun damansa to amma hakan ba wai shi yake nuna kuma zai yadda ta zo ta fi shi ƙarfi ba. Daɗin daɗawa yanayin yadda zaren izzarsa yake aiki yadda yake buƙatar ya ƙona izza da nangirinki kafin ya samar da shi to wani al'amari ne wanda yake nuna cewa dole Ahmad yana ƙara ƙarfi yana ƙara buƙatar maganinnika na ƙarin ƙarfin izza. na lokaci ya girgiza kai. Dukkanin maganinnikan nan guda huɗu ina buƙatar su sama da yadda ragowar za su buƙata. Wataƙila ka kula a ɗan wannan tsuki daga lokacin da wancan runduna ta lejin suka rabu da mu zuwa yanzu ƙarfi na ya ƙaru nesa ba kusa ba. Wannan shi ne sirrin. Tabbas yadda kake tunani ina buƙatar na samu mutane masu ƙarfi a tare da ni, kuma haka ne ya sa na janyo waccan kuyanga mai suna Nusi. A halin yanzu tana daga cikin mutanen da nake rena, to amma kuma kai sani cewa ita kaɗai renanta yana rage saurin yadda nake ƙara ƙarfi. Ya kake tunani idan na ƙara wasu mutanen? Zai zamanto cewa ba mu da isasshen magani wanda zai sa dukkanin mu ƙarfi ɗaya lokaci guda. Wataƙila ka fahimci abin da nake nufi. Alƙalin ya ɗan yi jim kafin ya gyaɗa kai. na fahimta ranka ya daɗe wato dai akwai iyaka akwai iyakacin adadin da jikinka zai iya samar da waɗannan maganinnika masu albarka dole ne kuma sai mun daidaita bai kamata a ce mu ƙarar da ƙarfin jikinka ba tabbas na fahimta ranka ya daɗe na fahimta to amma kuma ranka ya daɗe kamar baka buƙatar wannan maganin na kuzari A cikin maganinukan guda huɗu kamar shine mafi ƙaranci na wanda kake buƙata har ya gyaɗa kai cikin amincewa kusan in dai ba wai filin daga zai fita ba to a zahiri baya buƙatar magani idan dai zai samu wasu guda dubu ya ajiye su na shirin ko ta kwana duka na ragowar da ya samu zai iya rabar da su to amma sai dai kuma maganin kuzari baya ƙara ƙarfin izza mafi yawan abin da zai yi shine ya farkarwa da mutum tsarin ruhi ina kyautata zaton in ji Ahmad zan iya samun maka da maganin ƙarin ƙarfi na kuzari aƙalla guda saba'in zuwa tamanin a kowace rana za ka iya amfani da shi ta kowace hanya da kake ganin ya fi dacewa amma dai mafi mahimmanci ka sani magana akan wannan magani ba za ta fita ba idan bayani ya fice koma kunnen babbar ƙungiya da suke buga hatimi a babban birnin wilberforce ka fi ni sanin me zai faru Alƙalin ya ja ɗan ƙaramin numfashi. Na sani ranka ya daɗe. Kuma yana mai tabbatar maka da cewa ba za ka yi da na sanin yanke wannan shawara ba. Na farko zan fara amfani da wannan magani ne wajen farkarwa da dukkanin wasu samari masu sha'awar shigowa cikin rundunarmu tsarin ruhinsu. A ciki ranka ya daɗe ba za a rasa masu baiwa ba wanda ba da ba an farkar da tsarin ruhin nasu ba ba za a taɓa sani ba. A ciki ba za a rasa irin 'a'e ba. wanda za su farkar da babban aljani tana nan tana karɓar horo a ƙarƙashin ɗaya daga cikin deba tabbas wannan yarinya za ta iya zama ɗaya daga cikin jagorori na rundunar idan muka farkar masa da tsarin ruwan sai mu zaɓi wanda suka farkar da izza mai yawa da kuma aljani a cikinsu waɗannan ranka ya daɗe wataƙila sai mu taimaka masa mu ƙara su zuwa gaba ragowa kuma da basu nuna ƙwazo ba sai su shigo cikin rundunar tamu amma kuma su zama sojoji na ƙasa wanda za mu rabu da su su ci gaba da ƙara ƙarfin izzarsu a kan kansu har ma da ya yi tunani kafin ya gyaɗa kai idan haka ne ire-iren waɗannan wanda aka samar irin su ai da sauran wanda suka nuna ƙwazo za ka iya haɗa min su dukkanin wanda suka nuna bajimta za mu iya agaza musu da magani na ƙarin izza amma kuma maganin ba zai zama a kyauta ba dole ne duk wanda yake buƙatarsa a cikinsu sai ya yi wani aiki na taimakon gari hakan zai rage adadin maganin da nake bayarwa wanda ni ma zai bani dama na ci gaba da ƙara ƙarfin izzata nan da nan alƙalin ya gyaɗa kai a take suka ci gaba da shirye-shirye na yanayin